matthew Sura ashirin da ɗaya Sa'an da Yesu da almajiransa suka kai kauyen Betafaji kusa da Urshalima wajen tudun itatuwan zaitun, sai ya aiki almajirai biyu ya ce musu, Ku shiga kauyen nan na gabanku, da shigarku za ku ga wata jaka a ɗaure tare da ɗanta, ku kwance su ku kawo mini, idan wani ya yi muku magana ku ce, Ubangiji ne yake bukatarsu, zai kuwa mai da su anjima. Wannan ya faru ne domin a cika abin da annabi ya faɗa cewa, Ku cewa zuciyata Urushalima, ga sarkinku nan zuwa gare ku, mai saukin kai ne shi, yana tafiya a kan jaki, a kan ɗan jaki ne yake tafiya. Sai almajiran suka je, suka yi yadda Yesu ya ce su yi, suka kawo jakar da ɗanta. suka shimfiɗe rigunansu, shi kuwa ya hau ya zauna. Mutane da yawa suka shimfiɗe rigunansu a kan hanya, waɗansu kuma suka karya ganye daga itatuwa suka shimfiɗa a kan hanya. Mutanen da suke gabansa da waɗanda suke binsa a baya suka ɗaga murya suna cewa, Osana ga ɗan dauda, albarka ta tabbata ga mai zuwa cikin sunan Ubangiji. Hosana ga mafi ɗaukaka. Da Yesu ya shiga Urshalima, duk birnin ya ruɗe, ana ta tambaya ana cewa, Wane ne wannan? Sai mutanen da suke bin Yesu suka ce, Ai, wannan shi ne annabi Yesu daga Nazaret na Galili. Sai Yesu ya shiga haikali, ya kori dukan masu tsaya da sayarwa a ciki, ya tuttura teburan masu canji kuɗi da kujerun masu sayar da tattabaru ya ce musu, A rubuce yake, za a ce da gida na gidan addu'a, amma kun mayar da shi wurin ɓoyen yan fashi. Sai makafi da guragu suka zo wurinsa a haikalin, ya kuwa warkar da su, amma da manyan firistoci da malaman koyarwar Musa suka ga ayyukan ban mamaki da ya yi. har yara suna ihu cikin haikalin suna cewa, Osana ga dan dauda. Sai suka ji fushi, suka ce masa, Kana jin abin da waɗannan suke cewa kuwa? Yesu ya amsa ya ce, I, ashe, ba ku taɓa karanta cikin rubutacciyar magana Allah ba cewa, Daga bakin yara da jarirai ka so yabonka ya fita? Daga nan, sai ya bar su. ya fita daga birnin ya tafi Betani ya kwana a can. Da gare ya waye yana dawowa sai yunwa ta kama shi da ya ga wani itacen ɓaure a gefen hanya sai ya je wurin itacen amma bai sami kome ba sai ganye ya ce wa itacen kada ka kara in yaya har abada nan take kuwa itacen ya bushe, da almajiransa suka ga haka, suka yi mamaki sosai, suka ce, Yaya, itacen ya bushe haka nan take? Yesu ya amsa musu ya ce, Akika ina gaya muku, idan kuna da ban gaskiya, kuma ba ku yi shaka ba ko kaɗan, za ku iya yin fiye da abin da na yi wa wannan ɓaurin, har ma idan kuka ce wa babban tudun nan, tashi ka fada cikin teku zai faru. Idan kun ba da gaskiya, duk iyakar abin da kuka roki Allah cikin addu'a za ku samu. Sa'an da Yesu ya shiga haikali, yana cikin koyarwa kenan, sai manyan firistoci da shugabannin jama'a suka zo wurinsa suka ce, Da wani izini kake yin abubuwan nan, kuma wa ya baka wannan izini? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Ni ma zan yi muku wata tambaya, idan kun ba ni amsa, ni ma zan faɗa muku ko da wani iko nake yin abubuwan nan. Daga ina ne Yohana ya sami izini baptisma da ya yi, Allah ne ya bashi ko mutum? Sai suka fara gardama a tsakaninsu suna cewa, Idan muka ce daga wurin Allah ne, zai ce mana, To, don me ba ku gaskanta shi ba? Amma idan muka ce, Daga wurin mutum ne, muna jin tsoron abin da mutane za su yi mana, gama kowa ya doki Yohana annabi ne. Sai suka amsa wa Yesu suka ce, Ba mu sani ba. Sai ya ce musu, Ni ma ba zan faɗa muku ko da wani izini nake yin abubuwan nan ba. To, me kuka gani? Akwai wani mutum yana da yaya biyu maza, ya je wurin na farkon ya ce, Ɗana, Yau ka je ka yi aiki a gonar inabi. Sai ɗan ya ce, Ba zan je ba, amma daga baya ya sake tunani ya je. Sai baban ya je wurin na biyu. ya faɗa masa abin da ya faɗa wa na farkon. Sai ɗan ya amsa ya ce, To, zan je, baba, amma bai je ba, cikinsu biyun nan, wane ne ya yi abin da babansa yake so? Sai suka ce, Na farkon. Yesu kuwa ya ce musu, Akika ina gaya muku, masu karɓan haraji da karuwai suna riga ku shiga mulkin sama, gama ana ya zo, ya nuna muku hanyar adalci, ba ku ba da gaskiya ba, amma masu karɓan haraji da karuwai sun ba da gaskiya gare shi, duk da ganin haka ma, daga baya ba ku tuba kun gaskanta shi ba. To, ga wani misali kuma. akwai wani mutumin da ya yi gonar inabi, ya kewaye ta da katanga, ya haka wurin masewar ’ya'yan inabi a ciki, ya kuma gina rumfar mai gadi, ya ba waɗansu manoma hayar gonar, sa'an nan ya tafi wata ƙasa, da lokacin girbi ya yi, sai ya aiki bayansa su je wurin waɗanda suka karɓi hayar gonar, su karɓo masa nasa rabon amfanin gonar, amma masu hayar suka kama bayin. suka yi wa ɗaya duka, suka kashe ɗaya, suka kuma jejefi ɗaya, sai ya sake aika waɗansu bayi fiye da na farko, masu harar gonar suka yi musu yadda suka yi wa na farkon. Daga ƙarshe, sai mai gonar ya aiki ɗansa zuwa wurinsu yana cewa, Ba shakka za su ba ɗana girma, amma da masu hayar suka ga ɗan, sai suka ce wa junansu, Yawwa, ai, wannan shi ne zai gaji gonar, mu kashe shi, gadonsa ya zama namu. Sai suka kama shi, suka jefa shi bayan katangar gonar, suka kashe shi. To, idan mai gonar nan ya zo, me zai yi wa masu hayar nan? Sai suka ce masa, Ai, lallai zai kakkashe mugayen nan, ya ba waɗansu hayar gonar, waɗanda za su dinga bashi nasa rabon amfani gonar. Yesu ya ce musu, Ashe, ba ku taɓa karantawa a rubutacciyar maganar Allah ba, cewa, Dusen da masu gini suka ki, shi ne ya zama dutse mafi amfani a gini, wannan aikin Ubangiji ne, abin mamaki ne kuwa a idanunmu. Saboda haka ina gaya muku, za a karɓi mulkin Allah daga wurinku, a ba wata al'umar da za ta haifar da alaye masu kyau na mulkin, wanda ya faɗi akan wannan dusen zai halaka, kuma wanda dusan nan ya faɗi masa zai nika shi kamar gari. Da manyan firistoci da farisiyawa suka ji misalin nan da ya bayar, sai suka gane cewa yana magana a kansu ne. Sun so su kama shi, amma suna tsoron jama'a, gama jama'a sun ɗauka shi annabi ne.